rabce ka da makanci Ba ka da inna da ka yi ba wani malami da ke kasan Ghana ba wani sarki da ke kasan Ghana ba wani akida da ke kasan Ghana ba wani Islamic sect da ke kasan Ghana ba wani kungiya da ke kasan Ghana ko kabila da ke kasan Ghana ko kuwa ba wani anything duka baki daya wa'anna cikin inda musulmi ne da yau a cikin gidan shi ko ɗakin shi ko unguwan shi da in ya dace makaci ya kama cikin followers shi ko mutanen unguwan shi ko community shi Allah ya jarabci wani da ciwon ido ko kuwa kurma ko bebe ba mu da wani cikin community mu a kasan Ghana duka in na damu yi da mai shi shede na daya a bar shi bai da abokanai ko a bar ta bata da abuta data ta zama kofan gida ko kofan masallaci ta zama mai bara ko kuwa na biyu a ignore mai shi fas a bar da umman shi ko baban shi ko kuwa na uku a doki mai shi a kai shi bakin titi ya labara ko kuwa na fudu a doki mai shi a kai shi school for the blind ko school for the deaf and dumb a ajiye mai shi daga wurin wannan school for the deaf blind and dumb nan na gwamnati ne amma su suwa suka kawo idea aka create su ne missionaries methodists catholics and the rest su suka yi abin su shi yasa gwamnati na funding su yana taimaka musu amma they have the control over it ba dole ne yariyar mu ta sa ijabi ko ta yi karatu daga wurin malami ya gwada mata ba a'a su abin da suka decide shi me shike follow kula dokan karatun ku to wannan nan she Allah mu zamanin mu muna da malumma muna da sarakai babannin mu kowa amma Allah bai ba su wannan idea sun gane wannan kurji ba to she mu da kanga 21st century zamanin mu she Allah ya ba mu idea jama'a kan na kawo ba ka she wannan program ba ka she ko ba ki she ba Allah ya sa ki she yau ne karshen batun taimakon ga da mu wani bayani kadan tukunnan mu gaya muku abin da ke tafiya she Allah ya ba ni da kai idea kaman a'a mun iya mu gina makaranta mu ba su as far as mun sasse musu digital Quran wasu su kuma da girman su suka makance don yau daga cikin gidanka ko unguwanka ko community ka kai ma ka san wannan instant ka ji ya zama makafu kai ma ka sani community ka kana da wani gidanka kana da wani masallacin ka ma akwai su ne ba to wa'annan nan ala ignan su cikin society kuma kaman kanna kuka duba na share so many videos daga nan mun te muka try muka yi musu workshop ashe sun ya su koyo aikin annu akwai aiki da yawa da na share videos nan wanda muka koyu daga muka koya musu suka iya kai ma ka gani to that means ba dole ne yaran nan su in mutum ya makance daga Ghana mu doke shi mu kai shi bakin city wai yayi bara ba a'a eh, ya yayi aiki to mu gwada musu aikin mu taimaka she kaman problem nan ya dan solve kadan to that is what we did yanzu mun ya mun gane kurjin abin to menene da mu she muka duba shin ghana kada ne ba makarantar makafai ko dai yaya a'a she muka shiga gari dewa she muka shiga Burkina Faso suna da makaranta na makafai na musulmai Niger suna da wani Sudan suna da wani Nigeria na da wani Congo na da wani Banana Republic menene Republic dewa kowa na da wani mu kada ne gane bamu da shi ashe nan ashe hakkin ni da kai ne mu te mu nemo mu kawo she muka zo muka nemi kudi wurin ku shekara daya da rabi ke ga she Allah ya bamu kuka kawo kudin da kuka kawo kudin me muka yi she muka tai Ghana mu nemi fili da za mu yi wannan domin gana muna iya mu zo kan Facebook muna criticize politicians da government ba mu da wan mu musulmai ba mu da wan alwaran su ma na zagi sarakai da malamai da leadership musulmai ba mu da university ba mu da clinic ba mu da wan kullum mu ba mu da ba mu da ba mu da ba shi yasa muna zuwa wurin arnan sulare na mu to ba mu da shin nan wani impact muka make da mu samu this is the point ba ka iya ka ce kai baka da abu kamar misali ka zama na cikin masallaci ka taro ko Allah wa Allah ya baka kudi Allah bai tanka ka ka daga hannunka haka ya Allah ya Allah Allah ka bani kudi Allah ka bani kudi Allah kana mai Allah a a ka taro ko Allah Allah ka wa Allah a in ka roki Allah ka bani she kuma ka tashi ka te ka yi aiki she Allah ya sa albarka ya baka she yasa ka duba duk annabawan wanda Allah ya kawo sun yi aiki annabi nu yayi kafinta annabi Muhammad yayi kiwon raguna ba kai ka zamana baka aiki ko ba ka make impact ba Allah shi ya baka kudi a kana tashi ne ka show effort she Allah ya kara maka she yasa ka gan Allah ya ce maka wai kana Allah ta'ala bismillahi rahmanir rahim kul hiya lil ladzina amanu fil alisatan yawmal qiyamah kul hiya amanu fil ayatud alisatan yawmal Allah wai duk abin ka gani mai kyau lore mai kyau mata mai kyau sku mai kyau ko mai ka gani gida mai kyau file mai kyau duk abinda ka gani mai kyau in ji Allah wai yayi ne kul amanu fil ayatud alisatan yawmal kiyama yayi ne saboda musulmi ko kuwa mumini amma kai musulmi ko muminin nan sakacin ka zamna kofan gidanku daga Ghana ka sha koko ka ci abinci ka ta doji rana kai baka zuwa ka nemi aiki ka ciyar da iyalanka ko ka zuwa ka make impact inda da kai kai ma ka yi ginin university da ake yin irin kan da suke yin ka shiga police ku shiga soja ku shiga wan kai ma ka nemi aikin ka ka je ka yi aikin nan shekai ka zamna wa Allah ya kawo maka she Allah ya doki ya ba arna she su suka tashi suna yi she Allah ya ba su kai ka zama cikin masallaci ka ta surutu aiki kake yi she sa in ka ce ba mu da shi tashi ka dai ka fara kana da plot kai baka da plot kana da siminti da kasa kai baka da wani kai ba ka fara nan ba ya kake son gwamnati ko mutane NGO su zo su taimaka maka to wannan idea she muka samu muka yi shawara muka gane okay da muke kallon musulmai bamu da shin nan mu fara she yau muka zo muka sai fili fili guda biyu guda na Accra ina filin ina ake aikin nan currently daga kasan Accra anyan adanta ka wuce Legon da wurin nan kaman 25 minute drive ala ce da unguwan nan Baulation Oyibi eh, eh Oyibi Baulation in ka kai wurin ka tambaya ma kowa direction cikin zuwa Baulation straight ka ga makarantar nan na gefin ka ana ce da wurin oyibi violation dodowa anyan dodowa road on dodowa road violation wurin fili yake to she Allah ya sa muka samu sarakai da kowa muka doko eh muka doko wadanga takadduna muka zo muka gwada da manyan malamai da sarakai a kasan Ghana wanga property ko wanga abu da dayi ba mallaka na bane ba mallakan kowa bane mallakan Eh, ya sunan shiga da blind muslims in Ghana ne she muka riki muka gwada to yau da aka gwada wannan she manyan suka yadda da mu kaman lalle da yi aikin musulmai ne domin aikin da da yin nan ni ba da kudi na bane ba kudi na na doki nake yi ba she yasa bai zama mallaka na ko na family na ko na kai ko na ki ya zama na mutane duka ne abin jama'a ne na musulmai a ba jama'a to haka muka yi shi yasa she muka samu fili guda eh muka samu fili guda daga Accra guda kuma daga Kumashi anyan Adam Kwame in ka fita a Birfodon shi ka gangara da ka je ya sunan shin ganga da ka je Barkasi da ka kai Adam Kwame ka make left akwai gari wurin guda kuma na je wurin fili mai kyau bakin city shi kuma mun samu four plots which is one acre wannan kenan daga Accra da mu yi aikin ga shi kuma one acre four plots ke wurin masallaci makaranta wurin gwada musu aikin annu duka baki daya administration wurin kwana duka da yi shi daga wurin wanga aikin nan is a multi-million job babban kudi ne ba karamin aiki ba ne to amma ya damu startin shi muna startin shi gradually ne ko mai da ka start ba ka start da maza wasu sun tambaye mu wai estimated cost da da yi wannan aiki nawa wani shi ce ba ba mu yin wannan muka yi wannan mutumin zango ya gudu domin muka gwada kudin da da need a gama aikin na kare a mutane sun don wannan ke da eh, 1 million ko 50 Ghana ko 5 dollars ko 10 dollar in ya gan babban kudin yana kallo yaushe da tattara wannan kudin yayi yawa bai kawo sadaka shi yasa shemu breaking shi down the breakdown is mun zo mun biya kudi mun grade wannan filin an do an yi short cutting an wuce mun gina rijiya daga wurin mun kare yanzu ruwa da zamu yi aiki duka namu ne muna da ruwa yanzu da a fara buga blocks a fara foundation she muka zo muka gaya wangan ga fi sabilillahi da muka yin nan ba shi ke gwada mun kare ba ko kuwa wannan kudin nan da yi aikin ba that is a what third phase first phase mun zo muka ce bamu da plot muka tara kuri muka sai plot second muka zo muka yi short cut muka yi grading fourth me muka yi shine muka tara da mu bi foundation that is how the missionaries christians na suke yi she gwamnati da manyan NGO su shigo musu amma ba mun fara aka ba wa muna bidan kudin mu ya kai kamar muna da fili she ka ce she mu ce wai bari mu yi fence on mun samu kudi mun yi a'a kuskure ne mu ma da mun so mu yi wannan mu ce kamar oh bari mu yi fence wall mu ajiye yaushe za mu yi to kudin da za mu yi fence wall nan gwamma mun start da shi ko da classroom biyu muka yi muka yi wurin kwana biyu yaran wasu suka fara wallahi an biyo masu a continue jama'a shi yasa she kudin ga da yazo yau ka duba kan go find me waɗanda kuke nan ka duba bisa go find me click kai ka gan kudi kowa na ganin kudin 8470 dollars na san kamin zuwa over the week kuma dai don yala a wurin ba mu stop taimakon ba amma ba mu dai zuwa muna yawan fadi kuma ne yanzu muna da programs da mu shiga aikin aji ya kamata mu fara gwada da mutane aikin aji ina kawo video sun aikin aji sa'annan kuma akwai video su da yawa wasu sun nemi mu gwada musu kan na ake salatul tasbih wanga duka video jiya ko shekaran jiya ne na shoot na shoot many videos yana ajiye da ya kamata mu fara aikowa da mutane ana taimakawa da abu dewa da batun gina rijiya kuma mutane ba sun dade ba su ji mu ba wannan kuma da mu fara yasa wangan gaba an kare bane anytime da kake da kudin kai ka send eh ba mun ka ba wai mun kare bane a ah, third phase kenan to yanzu kudin da muka samu ga mobile money mu muna rike da kuma kudi wurin 300 something million da mun so mu samu kaman 1 billion shi yasa waɗanda ku ba ku san nan ba ba wa an kare ba yau ga da gobe da jibi ba mani na still ku aika naku muna son kai da ki da kai nan kudin kunnan ya fara foundation don kace da ka jira domin wanga muka kare foundation nan ba mu kuma zuwa mu gwada muku batun makarantar gashe 4 to 5 months me aka yi da kudin kunne sha zuwa gwada muku resort yanzu kuma da mu zo mu raise fund na tayewa bisa sosai haka da mu yi kadan kadan kadan kowane 4 month 5 month muna yi mun yi mu kare in mun fita wurin mu je mu yi university mu yi mu yi clinic mu yi wanda ba mu da shi ne she mu ta amma ba dallan kuwa ba mun yi kuwa har social media mu gaji ba aka arnan na suke yi ba suna put effort ne she gwamnati ya gani she biyo su she kuma NGO su gani she su biyo su amma muka saura mu ba mu da shi ba mu da shi me muka throw effort mu samu that is the most important shi wannan da muka yi nan ka duba yanzu kudin da mu je mu yi aiki da mu so mu samu 1 billion amma mun yi very close to 1 billion don Allah don Allah don Allah ki kai da ba ka saka komi ba mo ba mani nan gashi na pin nan 0548934500 ka sandi naka wurin bisan nan linkin na wurin go find me yi kokari ka saka naka wurin domin muka samu ya kai daidan kudin nan zuwa next week mun tun fara aika ya suna abin nan mun fara aika eh, kasa da siminti ni da kaina ta taika kudin mutane ne na karbi an yadda da ni ake ba mu yi aiki kuka study yanzu ni ban yanzu na American kaman da mutane na buga aiki suna tara kudi amma ni ban yawa na zo na yi aiki kada wata fudu wata biyar dole juyan koma magana. why mutane sun bani kudin gina rijiya an bani kudin gina makaranta an bani kudin ba marayu an bani kudin in gina masallaci an yadda da ni ne aka sa nuna dole in te gana kudin da na aika a yi aiki in shaida aikin nan ya zama aiki na kuma i love what i'm doing fiye ga kan da kai kake kallo ban taba ina i just love what i'm doing shi yasa kuka gan kullun shi kuka ina dariya ina enjoy my life to the fullest because i love aikin da Allah ya banga da kanshi ina gode da Allah ne kullum i just love it <laughs> i da ni Allah ba kai ba ni ladan ya doki ya ba iyaye na da malumma ni ya mini eh ni i just love what i'm doing <laughs> Allah i love it shi sa yanzu abin da muke son ku gane ne she mu zo mu yi wannan in muka zo mu kudin mun nan ya kare okay kudin nan da ya kare ina aikin ya saya ai dai kowa ya gan farko bamu da plots na biyu kowa ya gan kan da plotin yake na uku kuma da aka gani shaka ji tsoro ah ai dama kun san push up king mu muka kama abu push muke yi ba mu backwards push up king push ne aikin ga kuma da abin da nake so ka gane in kai ba ka sa kudin ka ba ko ba ki sa annunki ba ko ba ka show effort ma ba ina da yi aikin ga bari yo an yo shi sa the best way gwamma ka shiga cikin ladan kawai don ba bari <laughs> in an riga an kama jirgi ne wallahi shiga jirgin ka tayin da za yi don aikin alheri ne kuna fahimtar maganar muku shi yasa kai da baka taimaka ba da baka taimaka ba kana sha video ne ka sha video ka sa kudin ka mute kuma abinda ya mini dadi kan wangan aiki i love it kuma na yadda kaman yanzu na yadda kaman musulman gana wasu mu karya gare mu ashe mu duka dai ne wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraqun faskuru ni'matallahi alaikum eh ashe mu duka daya don na duba mutane da yawa wannan ni da su ba mu da ra'ayi a wurin akida ba mu ra'ayi amma na duba pejin su duka sun wanga program na ga yan salafiya sun sha yan ahli sunna wal jama'a sun yan tijjaniya sun sunshe yan kadiriya sun sunshe yan menene menene sun dukkan ga sun she wannan kuma waɗanga kungiyan musulunci da ke ciki sektin ga dukkan gani ba ni cikin su ni sun san ni I don't go by them ni eh, alkitabu wa sunna ni su ma wai su ma alkitabu wa sunna ni amma nawa daban da irin nasu <laughs> don ni ina tare da musulmai ko ya kake inda kai musulmi ne ni ina tare da kai ni ba ruwana da sektin da kake bi I don't care ni dan dan zo saki maka bomb ko in sake program abinda Allah da annabi suka fadi da maganan malamai shi dan baka she dai ka baka agree da ni ba which is an opinion can be agree or disagree but an opinion cannot be used as a method of an insult which I love ni na agree da mutane da agree yan tijaniya da yawa ba su so abin da nake yi yan sunna wal jamaa da yawa ba su so abin da nake yi yan kadiriya da yawa ba su so abin da nake yi it is okay haka ake tafiya amma wannan bai bani mu zama enemies ba bai bani mu zama enemy don kai kana da ra'ayi ina da ra'ayi bambancin ra'ayi ban yadda ni da kai mu zama enemy juna yanzu da mun zama enemy juna ne da da na kawo project ga kunku yan tijaniya da ahli sunna wal jama'a da kadiriya da salafiya da kun she da ba ku she me yasa ka she saboda an ce project musulmi saboda kai ka san masallacinka da malaminka bai da nna dai ajiye kan kai zama makafo bai da nna dai ajiye wani mabiyan shi yin mai she zama makafo kai ma ka sani she muka ce da o oh, ashe kun sa aikin musulmi ne she yasa nake ga mu duka da ne amma muna da bambancin fahimta bambancin ra'ayi kowa ya kama masallacin shi no problem about it ba mu da inda da mu yi mu duka mu ce wai ra'ayi guda da mu sai a mu mutu a amma an yazo ya kai collective team na Islam push together akwai Facebook bloggers wannan ni da su muna da beef ba mu ra'ayi amma na ga sun yi video na ga sun yi video suna support aikin na ga sun share akwai waɗansu kuma facebook followers ne ba su digi na na san su we are not together followers ne amma na ga sun share na ga sun taimaka na ga sun ce a yi akwai waɗansu kuma facebook commenters ne akwai wasu kuma facebook viewers suna nan they were they don't like me waɗansu ma kallo na nan suna kallo ni shirme nake yi which is okay but project da na kawo ga ba sun duba ni ba sun duba islam that is a great this is what i told you al muslim aw al muslim innamal mu'minina ikwan wangan ga nake ya muku nan we can come together af limamin Ali sunna wal jamaa aji umar cikin video su da muka yi kaji maganar da yi wai in muka yi wanga program muka muka gi build makarantar makafan ga shi ke gwada mana mun ya mu komi manan maganan shi oh muka zo collective team muka yi ashe ke gwada wa mun ya mu tara kudi ko mu gina hospitals cikin communities mu ba sha mun jira gwamnati ba domin gwamnati a kasan Ghana su ba su damu da lamarin mu dewa ba muka soma aikin ga suka zo mun zo mu ba ku labari abin da ke tafiya in kuma ba su zo ba ya kai lokacin election she duba aikin da muka kawo na musulmai in da ka yi vote she ka vote wisely yan methodist da yan catholic suna san fili ne da sunan kungiya ba nasu bane na filin kungiya ne eh da an sai filin nan eh she ayi she su fara aiki in sun fara she su aika request to the government for the government to adopt the project. And after that, the government can handle the project to who? To the GES. But su teachers in Sudan Sukao, su can gain control of the what? Project. Kaman kan da inga. Christian Sukawa kawo yaran su cikin makarantar makafai. Ba damuwa bane. Amma su ke rike da wurin musulmai yaranmu na samu su yi sallah yaranmu na karanta qur'ani ciki suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa suna karanta fatiha suna karanta kul huwallahu suna yi da annabi salati she ka mutu she ni da kai mu je mu shiga kabari she Allah na ba lada Allah na ba lada Allah na ba lada kullun wanganga abu da muka gina shi iyayenmu nan ku duba gida kai kala gana kakanninmu na suka gingina masallaci da makaranta yau dukansu sun mutu duk karatun da ake yi suna karban commission cikin kabari this is what i want to you and i to do mu yi irin wannan muka je kabari muna kwana muna samun lada amma ba ka shuka alheri ba wallahi ka shiga kabari ka ciza annunka shi yasa ina son kai da ki da kuke nan last minute yau ga kowa ya taimaka mu fara foundation nan da kudinka after yau ga ba ku kuma ji na program ina batun eh, makarantar makafan ka kuma no but ba wannan ke saya ke gwada kaman eh, mun kare bau ka yi still ka aika kudinka muna da bank account duka ka aika karbi in ma kana son ka shiga cikin waɗanda ke taimakawa each month muna da whatsapp group na peace dawa monthly donors kaya ka shigo ciki ka contact mu kan page mu akwai number ki contact every month gwargwadon alin ka ka saka kala ciki kenan da ku kuma shawaran ku da mu dewan ku nan na da idea sun kikira ni kula da shawara ba mu ya muje da shawaran mu kada ba ni kada ke da hankali ko ke da ilimi ba ku da kuka zama nan ga wasu ku sun ni hankali ka kawo shawara mun tai da kai ki kawo shawara mun tai da ki kala son ma ka zo yanzu haka muna bidan masu buga block daga Accra in ka san waransu masu buga block kula da mashin buga block kula da menene da fara aiki zo da mashin na wurin mun biya maka kudin hotel na kwana ku buga block kana son kai baka da kudi amma kana da karfi so ka buga block ko da 2 days mun baka hotelin kwana mun aya hotel ku so ku yi aiki kan filin ni da kaina ina bidan tai gana da ni nake son a fara buga pinkas sunnan annabi kenan annabi da kanshi ya fara ginin masjidin kuba'a da masjidin nabi da an nushi da block yasa aikin ga da ra'ayi ina son yi maza mazan na samu kudi in tai gana da ni ciki mu je mu fara pikasa mu yi fato ya zama tarihi tarihi ba wai mun karbi kudi ne muka ci ayi ba mu ma mu sa annu in waɗanda kuma kuka kallon mu kula akra daga nima shukura mamobi na ne kula da wani kungiya kula son kuma rana kaza ku te wurin ku yi aiki da ku aya lore akwai anya ku aya lore eh ku aya lore ya zo sai saya location kaza ku cika yaran guwa akra wuri kaza da mu je mu yi aiki wurin she ku je sha ba ku pinkas ku buga block ran saturday ko sunday ku yi 2 hours 3 hours kuma kun yi aiki kowa na ala ni da kowa daga wurin ko ina kake daga akra mun baka nan ka je kai aiki weekend kai ma kai ma wannan da ka kai kenan ka da Allah ya baka niman na Allah ya maka tambayar shi sa'annan kuma karshe na magana akwai waɗansu kuma da ba su ji daɗi lamari kan na yate ba rashin jin daɗi akwai waɗanda suka kira ni suna kallo akwai wasu malumma akwai wasu mabiya akwai wasu facebook bloggers akwai wasu eh, mutane ko sarakai ko wasu mutane da suke kallon wanga program da ya kamata su ma sun yi magana ko sun yi video an gani ko sun gaya da mutane a donate amma ba su gan waɗannan mutane sun yi ba kuma abin ya dame su to sun waɗansu sun kira ni shin malam wani malam wani wani wani ga ba su da labari ne na ce in dai waɗanda kuka buga sunan sun ga mu da su muka yi shawara suna da labari na ta yi offices su na koro musu na ba su document na kira su da da mu fara akwai dewa na ce musu su yi video su aiko mu zo mu yi a gwada da mutane don tun da kana da followers ala kallon ku yana da kyau ku sa annu sha gan kaman kuma kun show amma wasu su ba su samu sun yi ba wasu sun samu sun yi abu da nake son ku gane kar ka bani wannan nan ko ku bani wannan ne ya dame ku a ko bani facebook blogger ba ku ji yayi maganan ba ko bai yi ba ko wala a komi da lokacin shi in yau mai shi bai yi ba wani bi mai shi yayi gobe kuna fahimtar ku sannan wani bi kuma mai shi bai da lokaci wani bi kuma mai shin nan irin abin da rayin ga shi bai so he don't care kowa da irin rayuwan shi sa'annan kuma abu ya kamata ku gane da ba su ko ba mai shin nan shin an yi ko ba yi ba ya kamata mutum ka gane u da akwai ka da ba ka duniya duka ma an yi abin ka mutu ka ba ana yi shi yasa abu alheri ya zo kowa na shiga ciki ne amma kar ku bani wanganga abu ya zama muna eh, ya saya cikin cikin mu don kala da dan wanka ko malamin ka ne ko mutum da da kake kallon wanga program da ya kamata yayi magana bai yi ba ko ba ta yi ba ko wani facebook a'a kaka bani ya zama maka eh, damuwa ni ciki na fari ne makowa kowa in yau mai shi bai yi ba wani bi wata rana ya yi in mai shi bai gane ba Allah ya gane da shi haka ake tafiyan mu dukan ba da ankuri ba kun ga abin da muke yin ga na projectin ga in dai ba ankuri da mu yi ba to ba mu yi gaba kusa hankalinku in dai ba mu da ankuri ba mu yi domin in muka ce wai project da damu yin ga damu funding shi easy to wallahi damu yi kuskure ne mun samu problem a lot ya so kuma daga baya akwai su da yawa ya so kun gaggani but wannan nan kamar ni aka i understand the game of zango muslims ni mutumin zango yayi magana ko ya ce min alifa thank you na duba idon shi na san manan thank you yasa ni mutumin zango bai bani tsoro aka ce yayi abu da yake mutum da ka riga ka san mutum baka tsoron shi ni mutumin zango ko me aka ce yayi